يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما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 shekara ta 1438 da shidda ko da shidda ko ko da ko da bakwai ha da takwas ka 27 na'am ishirin da 27 ga watan rabi'u al-akhir shekarar musulunci 1438 wanda ya zo dai da ashirin da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan markaz wannan santa markazin nurin islami wanda yake reshe na daga mu'assasatu ahlul baiti was sahaba da ke mazauninta a nan Sokoto inda muke gabatar da karatun mu na sati sati a cikin sira littafin sira na zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi na shehu malami ibn qayyim al-jawziya alayhi rahmatullah idan muna bi da karatun yau insha Allah za mu tashi faslun fi khitanihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana game da kaciya ta manzo sallallahu sallam shin ai masa kaciya ko ba a masa ba ko yaya abin yake ne gaskiya idan muka karanta wannan abun zai baka mamaki kwarai da gaske muna ta kurare mun san manzo sallallahu alaihi wasallam shine annabin mu amma babu da wani abu da muka yi ta kudurta ba mu da abu guda tsayayye ingantacce ga mafi yawan mu game da duk abin da ya rabe manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai karɓar jita jita ko ko ina jin ana faɗi ko kuma ina gani ko kuma haka ne ji an ce duka dai babu wani tabbaci game da abubuwa mafi yawa da sun ka shafi ko ko suka ratayo. da shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam malamai ahli sunna musamman ba su ba komai ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam face sun faɗai abin da kasan dan jawo hankalin mu sira in muna karatunta mu san cewa akwai wani babban aiki a gaban mu wani abu mai hadari na mu kai saboda ni saboda muna magana ne ga mafiyicin halittu gaba daya ko kace mafihicin annabawa duka gaba daya wannan ya ishe ka ka ji tsoron al'amarin ƙarya a kai na yi ko wani abu ka faɗi wani abu wanda bai tabbata ba ko bai inganta ba a kai ne babban haɗari na musa mu kiyaye da wannan kan mu ɗauke cewa tarihi kawai kana yi ne ya ka zuke ta mallata ko ka duk abin da ka ga ma ka faɗi ka wuce mu kiyaye da wannan sannan mu kiyaye da cewa duk abin da muka faɗi na game da manzon nan fa to fa shine addinin a kula sosai shine an mai addinin shi ya zo da addinin abin da ya tabbatar shine tabbataccen abin da ya kore shi ne koraren to kada kokarin faɗin tarihi ko wani abu mu danganta manzo sallallahu sallah abin da bai tabbata ba sannan baka amfani da hankalinka ko basirar ka ka tabbatar da wani abu don ganin cewa kai wannan kaga ya dace so da yawa hankali bai gano abin da ya dace sai ya samu goyon baya ko ko ya samu shirya ta wahayi wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ambata haka nan matsalar kaciya ta manzon sallallahu alaihi wasallam an dade ana ta maganganu da ita kuma duka nesa ga da hadisai na manzon sallallahu alaihi wasallam hasali ma idan an kace maulidi ga masu yin maulidi a rana sai ka ji duk abubuwa aka yi ta faɗi mafi yawa in an ka ji abubuwan da aka faɗi to abin da ba su tabbata ba ne irin waɗanda mun ka gabatar Ah, na batun inuwa ga manzo sallah sai na tiya zo cikin inuwa ko da yaushe girgije na masa inuwa irin in ya taka sawu ba a ganin sawu nai irin kaza dai ga abubuwa na waɗanda duk ba su tabbata ba irin ranar da an haife shi katangun kisra duk gaba ɗaya suka rushe irin ƙora sawata ta kafe irin wuta da aka bauta ma can Iran suna bauta muta mutanen Paris da shekara aru aruran na an ga ta bit ta mutu irin dai gashi na abubuwa wanda kai ka rasa gano mi an manufa game da waɗannan waɗannan abubuwa babu su ko cikin littafai wasu abubuwa to haka nan game da haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a ce wasu mala'iku sun taho rakiya tai sun sun sun zo sun zazzanna wasu mata aka ce suwa ne ne sai guda ta ce ni ce Maryam wa annabi Isa alaihi salam kaje ta magana wannan ta ce ita ce saratu mata annabi ibrahim wata ta ce ita ko ita ce zalaiha matar fir'aunu yawwa a asiya ko yawwa to wace ce zalaiha mayan wacce da ta ta annabi yusuf alaihi salam na'am asiya matar fir'aunu sannan zalaiha ko zalaiha ko zalaiha da suka cewa matar imra'atul azizi to duka haka wai aka ce dare sun taho rakiya aka haifa manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi mai kaza abuwa dai ga sunan yanzu game da katiyar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai manganu da dama shine malam zai karanta mun insha Allah faslun fi qitali kalima guda za ka yi hadin da za ka rahmanir rahim faslun fi qitali sallallahu alaihi wasallam وقد اختلف وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أحدها أنه ولد مختونا مسرورا يعني فصل في ختانه صلى الله عليه وآله وسلم فصل نكاتيا مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال an yi saɓani a zantuka guda uku wannan zantuka guda uku mafi yawa su ankayi saɓani a kansu huduna amma bari mu saurara malam ya ce uku zai bamu sai mu ji na hudun ne shi ahaduha na ɗaya daga cikin waɗannan zantuka annahu da makhatunan masurura an haihi manzo sallallahu alaihi makhatunan an riga an yi mai kaciya da kaciya ce ya taho masururan da yankakken cibi ya taho da kaciya ce da yankakken cibi ne to wannan ita babbar zuke ta malle ƙarya ta wadda ko bata da ƙaho bata da kunnuwa kamar da malaman hadisi ka cewa ita babbar ƙarya kuma ita mun ji ana ta yadawa kuma hazzato in ka faɗi aka to ka karrama annabi ka girmama shi sai mun karanta sai mu ji ashe ba kai mai komi ba ashe ma in su kan manzo sallallahu alaihi wasallam kilan za a ce ka so ka in ka ce haka amma mi aka faɗi wajen maulidi suna aka faɗa da aka faɗa muna wajen maulidi ko aka faɗa musu he can wajen maulidi suna aka faɗi ko ana ruwaito wani hadisi wanda suka yi yawan yada shi sosai babu wani maulidin zakai an ka zo wannan gabar ta batun kace manzo sallallahu alaihi wasallam sai an fadai hadisin yana cewa min karamati anni wulittu makhatunan wa lam yara ahadun sau'ati daga cikin karamata aji hadisin min karamati daga cikin karamata kaji da jin hadisin ga na baya bayana da jin hadisin karama duk wannan istilahi ba a san shi ba sai da ƴan mafa cewa waliye sun ka fito wanga istilahi ba a san istilahin karama ba sai bayan shekara kila aru aru bayan ƴan shehunnai da sauran waliye sun sun hito sababbi irin waɗannan na takarda yawwa karama a dai ce karama ka taɓa jin karama cikin maimai hadisai ba ka jin wannan kila dama dama sai dai ka ji wani abu mai kama da mu'jiza ko ita ma dai mu'jizar da cewa mu'jiza da cewa karama duk daga baya baya ga abin da ya tabbata a harshe ko ko abin da ya tabbata a larabci na alkur'ani larabci na sunna hadisi shine aya aka cewa aya duk abu wani abu wanda ha gani ya keta hankali hankalin dan adam bai gano shi ko wani abu abin ban mamaki na a duniya to aya Allah ya kira ne eh kama annabi Isa alaihi salamu haihuwar sababu ba kaga aya aka cewa eh kama halitta annabi Adamu alaihi salam ba uwa ba uba kaga aya ce kai duk abin da ya wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wannan suna da yawa cikin alqur'ani wannan hadisi akhrajahu at-tabrani imam tabrani ya da shi a cikin as-saghir a mu'jam as-saghir nashi da mu'jam al-awsat da khatib al-baghdadi ya da shi a cikin at-tarikh nashi ibn al-jawzi ya da shi a cikin al-ilal nashi wasu wani littafi na na bayanin illolin hadisi illolin hadisai ibn asakir shi ma ya da shi a tarihu dimashq nashi da hanyoyi da dama daga cikin hanyoyin duka inda ka gangaro kowane ka ɗauko za su tuke kanwa kan Sufyan ibn Muhammad al-Lissisi al-Lissisi yace haddathna Hushaym ibn Bashir kenan an Yunusa ibn Ubaidin an al-Hasan al-Basri kenan an Anas radiyallahu an marfu'an daga manzo sallallahu alaihi aka daga shi yace min karamati yi wulidtu maktunan wa lam yara ahadun sawati wannan hadisi babu wanda ya toshe ta wannan hanyar in ba ta hanyar hushaimu ba shi ko ta layi ne Sufiyanu muhammad al-masisi ya ruwaito shi duk wanda ya ji shi ga sufiyan ibnu muhammad al ya ji wannan hadisi shi ko wannan Sufiyan ibnu muhammad al-masisi kamar da malaman hadisai ka cewa matrukun na inji haisami ibn al-jawzi ce barawon hadisi na ma kana ya sariqul hadith da ya ji wani hadisi sai ya cabe shi ce kan ba da labari ya ce shi ya ji shi ƙarya gare ibn hibban ya ce la juzul ihtijaj bihi ba ya halatta a kawo hadisi ai hujja da shi shi wane ne shi sufyan ibn muhammad al-misisi wannan shi hadisi ya kawo abu hilya abu na'im cikin hilya tashi da kuma dalailun nubuwa nashi da ibn asakir shi ma ya hadisin daga wani wanda ba Sufyanu ba yace daga Nuhu ibn Muhammad dan Nuh da kuma Abul Fadli Muhammad ibn abdullahi al-Murjani su biyu din nan yace su suka bashi labari daga alhassan hasan ibn Arfa su kuma yace daga Hushaimu ibn Bashir sai ce a dazo ana cewa Sufyan ibn Muhammad al-Misisi shi ɗaya ji shi ga Hushaimu Hushaimu wanda ibn Bashir wanda ya ji shi ga Yunus ibn Ubaidin Yunus ibn Ubaida ya ji shiga ga Al-Hasan al-Basri shi ko ya ji shiga Anas sai ka ce yanzu gashi mun samu mutum biyu daga Nuh bin Muhammad bin Nuh da Abu al-Fadli Muhammad ibn Abdullah al-Murjani a malaman hadisi na cewa game da waɗannan irin su Ibn Hibban da sauran suka ce waɗannan guda biyu majahulai na ba a kosan da su ba babu wani malamin hadisi zaka ambata waɗanga wanda ya san su kan haka hadisin kenan dukan biyun ya tashi ga majahulai da wanda an ka ce muttahamu bil kadhibi ko ko kazzabu wannan kenan na bangaren hadisi wannan ruwa ita da aka samu ta waɗanda ta wannan hadisi kuma wanda yake ta hanya ta biyu amma zaka iya cewa ito bancin wannan muna suna cewa ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ba wanda suka girme manzo sallallahu alaihi wasallam sun faɗi wannan don an samu hadisin daga al-Abbas al-Abbas dan Abdul Muttalib an samu hadisin kai ma har na kasa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yan yare yara su ma sun ji ana faɗi kamar wa kamar an samu ga shi Abbas ibn Abdul Muttalib wanda yake ya girmi manzo sallallahu alaihi wasallam hasali ma kanin mahaifin annabi ne sannan kuma ɗansa shi Abbas wato Abdullahi ibn Abbas shi rawaito wannan sannan Abu shi ya rawaito Abdullahi ibn Umar shi ya rawaito hadisin Abbas Imam Ibn Sa'ad Ibn Sa'ad ne dabaqat a cikin dabaqat shi ya rawaito yace akhbarana Yunus ابن عطاء المكي أخبرنا الحكم ابن عبان العدوي العدني أخبرنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه da Abdullah bin Abbas daga babansa in maga ga riwayat ko sanadin mutum hudu na Yunus ibn Afa al sannan al-Hakam ibn Aban sannan Ikrima waɗanda su duba na ba sannan Abdullah shi sahabina yake kuma daga baba ne Abbas ibn Abdul Muttalib yana cewa wulida Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa a ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahatunan masrura da kaciya te da yankan cibi masruran kaka ce mai horin ciki ko kaka dauko masruran ba daga daga surratuna kila san surratu cibiya to an ce masrur wanda aka kace ma cibiya eh ba an can ba wa yankali la ahlihi ba an can ba wancan masrurun wannan na farin ciki daga sururu yake shi kuwa ga daga surrat yake amma duk wazani gudana na'am an hima zu sallallahu alaihi wasallam a wada yace wannan hadisi mahsunan mai kaciya masruran kuma da yankankin cibi wa a'jaba zalika abdul muttalab wannan abun yabba abdul muttalab mamaki wa haziya inda muhammad din shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan mai kima ga irin abdul muttalab saboda an haida kaciya wa qala har shi abdul muttalab ya rinka cewa la yakunanna libni hadha sha'an lalle wannan dan nawa sai an samu gagarumi al'amari a gaba to fa kana lahu sha'anu an ka ko samu babban sha'ani gaba wani hadisi in ka diba shi sai haga in baka sani ba kamar mi kake amma in ka ce Yunus ibn Afa al-Makki din nan wanda dabak mai ibn Sa'ad mai dabakat ya roto gare shi kazzabuna haka malaman hadisi sun ka ambata mai saboda haka kai ya faranta mare an ka ce mutum kazzabuna ba sai ai ma sharhi ba cikin wanda sun ka ambata haka nan ibnu hibban ya ambata haka nan sannan hakim ya ambata haka nan abu sa'id an-naqash ya ambata haka nan abu nu'aym ya haikata haka nan abu nu'aym yace ma ba ma haka ba yana ruwaito yana bancin kazzabu na shina ƙarya ga bayan Allah yana ruwaito hadisai da yawa daga Humaydu Tawil mun san Humaydu Tawil dalibin Anas bin eh, Anas bin Malik bin Malik Humaydu Tawil a cikin rijalu Malik ko rijalu mutana na Malik yana rotu ƙarya duk yana danganta ya ce daga Humaydu Dauli yaji ya ce ba a karɓa hadisi ne yana yiwa ka ce wannan hadisi na Abbas mai Abu Hilya ya ruwaito shi kuma a wata hanya sabuwa wanda shi wanga Yunus ibn Affan al-Makki baya ciki shine wa shine an ruwaito daga Sulaimana ibn Salama al-Khubari sannan daga daga Yunus akwai shi cike nan daga Yunus ibn Affan har zuwa ƙarshen hadisin yace in ka kawo wannan sai mu ce ma ai an samu a kuka bayan mutuwa na don salma sulaiman ibn salma al-khuba al din nan shi ma muttahamun bil kadhibina to kuma kaga ya karbo daga yunus ibn affai al-makki wanda mun ka kace kazzabuna a takaice dai hadisin abbas duk inda ka gani wancan da aka dangantawa kuma suna kace mai sanadi yana haituwa cikin littattafai da dama na tarihi an yi manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka da kaciya sai da yankan cibi nai abdul muttalib ya ce lalle wannan al'amari lalle wannan da sai ya zan babban al'amari to wannan hadisin makaryata na talayin abdullahi ibn abbas ɗan kenan shi ma ya ruwaito shi kuma daga ja'far ibn abdul wahidi daga safwan ibn hubaira daga muhammad ibn bakr al-bursani daga ibn jurayj wanda muka sani daga fa'u ibn abi rabah daga abdullahi ibn abbas radiyallahu an sai an hadisin amma shi baki inda ya tsaya cewa ya wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maktunan masrura nan ya tsaya an fi an haihi manzo sallallahu alaihi wasallam da kaciya sai da yankan cibi ne bai kara da cewa abin ya kayatar da abdul muttalib ba har ya ce wannan yaro nawa sai wani al'amuri ya na ga bai kara wannan ba wani hadisi ma shi ma kakkai farin ciki game da shi saboda Ja'far ibn Abdul Wahid wancan da anka fara da shi in ji dar qutun yace kana ya da'ul hadisi yana aza hadisi yana kirkira hadisi ya aza da abu ya ba shawa da yanzu yana mai hadisi saboda haka ka dogara da shi ibn adi ya kawo tarjama ta ya kawo bayani game da shi ja'far din na ibn abdul wahidi a cikin abin da yake cewa ya kakkawo ya kakkawo sai ya kakkawo hadisai hadisai ce ya kawo hadisin kaza ya kawo hadisin kaza ya kawo hadisin kaza sai ya ce na kaci na sai ya ce ya kawo hadisin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam mahtunan masrura ya kawo sai da ya kare ya ci gaba da kawo su sai da ya gama sai ya ce wa hadhihi al ahadithu waɗannan hadisai kullu ha dukansu bawa'ilu ƙaryata dukkan su ne faɗa ma duk ɓannata bawa'ilu duk gaba ɗaya babu wanda inganta ya ce wa ba'adu ha ha min qawmi wasu ma bai ma taɓa jin su ba ba shi azo su wasu makarata ji suna faɗi ya sace ta faɗi shi ma bai san ƙaryata ba wala hu gairu min manaki ce ba waɗannan ɗin na ambata ma ba in ji ibn adi akwai wasu ƙarairai da yawa wanda a garai kuma wa kana yastaham bi wadal hadisi hatta fili ma dai ana tuhuma ta da aza hadisi shi ma da abin ya bashi shawa yana aza hadisi wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas kenan hadisi na gaba wanda kila zaka iya kawo hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda ya rawaito shi Muhammad ibn Kathir al-Kufi yace daga Isma'il ibn Muslim daga Al-Hasan al-Basri kenan daga Abu Huraira radiyallahu anhu wannan zaka yi sauran rike su mutum hudu na kacal hadda sahabin Muhammad ibn Kathir al-Kufi akula al-Kufi muka ce akwai Yahya ibn Kathir ba shi ba Muhammad ibn Kathir aka ce Muhammad ibn Kathir al-Kufi sannan Isma'il ibn Muslim sannan al-Hasan al-Basri duka waɗannan ba sahabbai ba na cikon hudu shine Abu Hurairah radiyallahu anhu sai ka wannan yace wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahtunan masrura an haihi manzo sallallahu alaihi wasallam da kaciya ta da kuma yankan cibi na shi wani hadisi ibn asakir ya kawo shi a cikin tarihi da mashka babban illa ce shine Muhammad ibn Kathir al-Kufi Imamu Ahmad na cewa kharaqana hadithahu mun karbi hadisai ne daga ba mu ha gano makarshi na mun ka cece su Imamu al-Bukhari yace munkarul hadisi Imamu Zahabi yace duk wanda ka ji Imamu al-Bukhari yace munkarul hadisi yana nuhin la yuhtaju bihi ba hujja da shi Ibn Adi yace ai wa ba'fu ala hadithihi bayyinun rauni akan hadisi ne da ka gani ko larabcin ka gani kana ganin rauni bayyane wa ba'fu ala hadithihi bayyinun wannan na farko kenan Muhammad ibn Abi Kathir malami ne Isma'il ibn Muslim ibn Muslim shi ko Isma'il ibn Muslimi anda aka ce ma Abu Ishaq al-Misri huwa mislu mislu Muhammad ibn Kathir aw qaribun minhu kusa kamar kace abu gudana da shi Muhammad ibn Kathir iri ne na ko kusa da shi yake don ko Imam Ahmad ya faɗi wata magana game da shi ce mai munkarul hadisi Imam al-Bukhari ya ce tarakahu Yahya wa ibn Mahdi wa ibn Mubaraki yahaya ibn ma'in da Abdulrahman ibn mahadi da abdullahi ibn mubarak duk sun aji hadisai ne shiwa shi a isma'il ibn muslim saboda haka ko da guda an ka samu shi na farkon shi an kazzabu sauran dun lahiyayyu hadisin sauran dun lahiyayyu hadisin har yanzu ya lalace balantana ma da malamin da dalibin duk kazzabu na nan hadisi na ciko shine na hudu wanda duka ana duk magana kuyi da ya fito shi shine hadisin abdullahi ibn umar shi wanda aka cewa shi ko sanadi ne daga Muhammad ibn Muhammad ibn Sulaimana al-Bagandi daga yace an anbana Abdurrahman ibn Ayyub al-Himsi yace an bana Musa ibn Abi Musa al-Maqdisi haddathani Khalid ibn Salama an Nafi'in an Abdullah ibn Umar wannan in ka diba sanadi ne sai dan baka wahala in ba kiyaye da wani abu ba babba abin za ka wa dai akwai cikin da mun ka ce anbana Abdurrahman ibn Ayyuba al-Himsi aka ce albana a wannan hadisi wannan hadisin ne karanta bari sake mai ta sanadin kujiya Muhammad ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Bagandi anba'na Abdurrahman ibn Ayuba al-Shimsi anba'na Musa ibn Abi Musa al-Maqdisi sannan ya haddathani Khalid ibn Salama an-Nafi' an ibn Umar sai ka ji wannan hadisi mai lahiyayye zai baka wahala kware da gaske in ka fara daga wadannan mutane Muhammad ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Bagandi da sauransu har zuwa ƙarshe. amma in ka koma ga wanda sun shi wa ya rawaito shi abu nu'aym ya rawaito shi ibn asakir ya rawaito shi waɗannan guda biyu hanya guda gare su ta samun wannan hadisi daga muhammad ibn muhammad ibn sulaiman al-bagandi hanyar su ita ce abul hasani ahmad ibn muhammad ibn khalid al-mulhami shi a hanyar su ita hanyar ibn asakir wanda ya biyo ta hanyar abu nu'aymin ita ma abu nu'aymin ita a hanya ta ta mulhami to abin da ya ba mutane wahala sosai game da ɗaliban hadisi shi wannan abul hasani ahmad bin muhammad bin khalid al-khatib al-mulhi a hanwawa na hanwawa na mai rikirkida eh in ga gani an gane hausa mai rikirkida wata rana ya zama ah abu has abu abul hasani ahmad ibn muhammad ibn ibn ah, muhammad ibn khalid ibn khatib akula abul hasani da yana nan amma ahmad ibn muhammad ibn khalid wata rana ya zo ahmad ibn muhammad ibn harbin wata rana ya zo ahmad ibn muhammad ahmad ibn muhammad ibn khatib ya zo khatib ya zo khalid ya zo har sunan kakanai wata rana cikin nisba ta ya zo aljurjani can karshe a ce aljurjani wani wuri can ya zo al-baghdadi to haka sai kai tsammanin wato wani style na na kawo hadisin karya sai wata rana mutum ya baka suna ne suna ne da sunan mahaifi ne wata rana ya baka suna ne da sunan kaka ne sai ka aza mutum biyu na wata rana ya baka su ya ce dan wane bai faɗi suna ne ba ya faɗi sunan uba ne ya ce kila uba ne ali ko muhammad ko usman sai haddasa ibnu ibnu muhammad ko ibnu ali an fahimta wata rana ya hudu nisba ɗai haddasna al-baghdadi to haka yake tafarrufi cikin wannan hadisi shi yasa ya dan tashi rudar da wasu daga cikin masu dibin hadisin amma an samu wasu kai darasa ce Muhammad Nasiruddin Albani ya darasa wannan hadisi shi dai ya shige ya fito karshe sai ya hada wani haɗi yace shi dai ya gano ɗayan biyu in ka yadda zan ce ma duk mutum gudana su uku danga duk mutum gudana saboda mi saboda in kaddi ba nisba ko ko tarjamar da an kawa abul hasan ahmad bin muhammad bin khalid al-hadid al-mulahi wanda ibnu adi ya kawo a cikin kamilu ce mai yayi makaryaci na yana karba hadisan ƙarya in ka dibi tarjama al-abul hasan ahmad bin muhammad al mulahi cewa an kai yana ba da labari ya ce ya ji ga wanda bai taba gani ne ba hasali ma kai ya ji ga wanda ya mutu kamu a yayi ka sai ka kira kenan tun ba a hai ba wannan 'yan mutu to ya ji garai yace kan haka shi Muhammad Nasir yace shi dai a nashi bincike ya hada duka ɗayan biyu in ka ce dukan su mutum guda na karkirkida to shikenan mutum gudan na kuma hukunci ne kazzabun ko muttahamun bil kadhibi in ko ka ce a zai yawa suke ai uku na ko hudu sai ya ce ma to yaya da duka uku na ko hudu wa kullu wahidun minhum kazzabun muttahamun saboda haka kenan ina ina hadisin da ba a samu ne sai ga makareta hadisin da shi ya zan daga makareci sai makareci kun san wata siffa ce ta alama ita makaryata ko ba haka ba a cikin hadisi ya shahara amma duk waɗanda sun kafa eh waɗanda ba a karɓar labarin suna waɗannan hadisai guda hudu ko ko waɗannan asaru daga waɗanda sahabbai guda hudu na farko al-Abbas na biyu ɗanai Abdullahi bin Abbas na uku Abu Huraira na hudu abdullahi ibn umara dukan su ƙarya ta an anka aza musu Allah shi lani mai ƙarya ku haka malamai suka ce ku yi hankuri kakka ce na lani wasu haka malaman hadisi ka cewa duk manzo sallallahu alaihi na tsoratarwa man kadaba alayya falyataba maqadahu minan nari kuma shi yasa ana gudun ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ni kankancin ta kila mun fahimci wannan wannan hadisi sawa'un kace daga manzo shi ya faɗi yace min karamati Eh, min karamati anni wulittu makhtunan wa lam yara ahadun sawati shi annabi ya faɗa mun ce asali ne Sufyan bin Muhammad al-Nisfisi ko kazzabun ko ko kace a ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ba daga sahabbai an ka samu asaruna babu hanya guda wadda babu makareci cikin ta ko ko muttahamu bil kadhibi an fahimci wannan kan haka cewa in dai ka bi ta hanyar sanadi ko ko ta hanyar hadisi zaka cewa an haihi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da kaciya da yankan cibi in ka ce ta hanyar hadisi to hadisin ƙarya na ko ina ka hito an fahimci wannan baka da ko wata hanya na tabbatar da wannan cewa an haihi manzo sallallahu alaihi sallam da kaciya da yankan cibi in ba ta da hadisi ba sai zuke ta malikai. an fahimci wannan ko wannan shi an ka faɗi ta ɓangaren yi ta ɓangaren an da kaciya abinka da ban mamaki alama ƙarya sai ya zan kuma an koma wasu ruwaito hadisai wanda suka ci karo da wagga magana hadisai guda biyu hadisi na farko shine mi shine hadisin da malam zai bamu da kai ne mai hakuri kila ban jani yanzu bari sai mun kai hadisi na biyu kuma hadisin da malam zai bamu da kai ne shi ma ai hankuri sai mun kai na cewa duk sun soke wagga magana ta farko na an haihe da kaciya ko ehe an haihe da kaciya sai aka koma kirkiro na hadisi full an ka ce ba da kaciya an ka haihe ba ga wanda an kai mai kaciya ina fatan fahimci wannan to in mun fahimci wannan cewa kada manzo sallallahu alaihi wasallam koma ga lafazin hadisi shin hadisu da sanadin hadisi da illa to lafazin ma illa gare faɗa min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya tabbata wai ce wanda aka ya ce min karamati anni wulidtu makhtunan daga cikin karama ta an haihe ni da kaciya walam yara ahadun sau'ati babu wanda ya ga al'aurata tambayar da ibn qayyim al-jawziya yayi a cikin littafin sa tuhfatul mawdudi fi hakamil mawludi shin wai halam ba ai attempting ai mai kaciyar ba ba a aga ba a tashi mai kaciyar ba kila ba ku gane hausa ba da an ka hai su da kowa da kowa duk wanda annan ya san da kaciya an ka hai ko bai sani ba doki doki da kaciya an kai mai an hai hai shin tsaya ba ku bari sake kila a Hausa kila ta yi zurhi ko ko na ni na yi wani abin ga shin kamun ka gane mutum na da kaciya ya za ka yi eh ya aka yi dubawa aka yi sai ce wa lam yara ahadun sau'ati babu wanda ya ga al'aurata da kaciya an kai hal shin kun gane abin babu wanda ya ga al'aurata da kaciya ta an kai hal to ya an kai an ka sai na da kaciya shi yasa abin karim na cewa ko cikin lafazin hadisin akwai alamar ƙarya da gigita ciki in dai da kaciya an ka hai dole da an ka hai su waɗanda za su yi kaciya sun yi attempting su yi mai kaciya suka buɗe ta suka ga da kaciya ta to in ko sun ka buɗe sun haga da kaciya ta ba a cewa babu wanda ga al'aura ce an fahimci wannan sannan ba a taɓa annabi wanka ba sadda yana jariri ko ko tun sadda an ka hai ba a taɓa yin wanka ba sai da ya balaga cewa babu wanda ya taba ganin al'aura ce walam yara ahadun sau'ati ɗaya dut babu wanda ya taba ganin al'aura ce to ba a taba manzon sallallahu sallan sallan kaciya ba eh ba taba attempting a ce bari yi mai sadda an kai kali da sun kai sun san an haye da kaciya Ko ko sun sai da sun ka soyi in ma mun ce haka nan sai da sun ka tashi sun ka diba sun haka da kaciya yi sannan sun sannan kuma tun sannan ba a yi mai wankan ko jarinta ba ba a yi wanka yana shekara farko da shekara ta biyu da shekara ta uku har ya girma in to an kai mai ruci da an kai mai ko makahi sun kai mai walam yara ahadun sawati ibnu kayyim ya ce wannan ciki ma wanda ya kawo ga magana akwai akwai mai gigita cikin ga magana eh eh da haka ne bai bai kocewa haka tabbas zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan balaga ce mu kula sosai bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai isa wada babu wanda ya ga al'aura ce bayan lokacin da shekaru ne sun kai wasu na cewa sha biyu wasu na cewa sha biyar to ala kulli halin ba lokacin jarinta aka magana ba bayan girma ne babu wanda ya ga kaciya ta yi a fahimci wannan amma lokaci yana da jarinta jariri ana yi mai wa aka kowane jariri kowane jariri annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi masa wanka ana jiba duk abin da ya shafe na jiki ne wada aka wa kowane jariri kul inna ma ana basharun mithlukum bambanci na yuha ilayya wannan shi manci amma da zaran kai kokari wajen azarbaɗi ka ce ba awa manzon Allah ka ce ba adibin aura ce ba kana ce ba a mai wanka ba baka sani ba ko ba haka ba cewa ka ba a mai wanka ba yi mai kaza ba yi mai kaza ko wasu abubuwa ba ba ba bukata fadin su akai ba amma dai ba haka suke ba manzon sallallahu alaihi wasallam yana zagawa manzon sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan halittuna waɗanda Allah bai kire kowa ba ga duk zamane mutum an fahimta yana zaga manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin fitsari manzo sallallahu alaihi wasallam to kace maulidi kace annabi bai taba kashi ba bai taba fitsari ba bai taba ba a taba gani al'aura ce ba ko bai yi wanka ba kamshi yake yana shekara guda bai wanka ba amma kamshi yake ha shin yabo na ko suka ya shekara guda bai wanka ba amma kamshi yake kai kana suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka sani ba kana sun sai ya ce ai waɗannan da ka ce Muhammadu mutunna suna sun sun kahirta ba a cewa annabi mutunna ka gane wai haka dai ka cewa to wannan magana mu daina faɗin ta ta kauce ma aqida ta ahlus sunna wal jamaa yanzu bari mu isuwa wannan hadisi da muka ambata dai kun da muka yi tahlili ne to bari mu ji dan cikin cikin yan jumloli wanda ibn qayyim al-jawziya da kai ne zai karyata wannan hadisi ahadu yake annahu wulida maktunan masrura وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج بن جوزي في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس yace ahadu annahu wulida maktunan masrura na daya an ce ahi manzo sallallahu alaihi wasallam da kaciya tai da yankan cibi wa ruwiya fi zalika hadithun an ruwaito wani hadisi game da haka la yasih wanda bai inganta ba shine wanda mun ka karanta inna min karamati anni wulidtu maktunan lam yara ahadun sawati ehin la yasihu ذكره أبو الفرج أبو الفرج يا فدوان حديث ابن الجوزي في الموضوعات ya تاهن سدي الموضوعات حدثنا ya تتلا تسولن لي أناش هكونتي حدثان كريانا بي دورا cikin littafin to ya kawo ga hadisi ciki to alhamdulillah ibn jawzi ba shi kadai faɗa maka war da kun ji bayani duk irin su ibn asakir duk malaman hadisi sun yi ittifaki kan waɗannan hadisan ƙarya na tun kama kuwa daga su imamu ahmad ibn hambalin rahimahullah irin su bukhari irin su addara kutuni irin su ibn hibbana da dai sauran duk malaman hadisi sun ka biyo baya ba ibn jawzi ba don kada wani ya ce a inda ibn jawzi na ai an yi mai gare gare cikin wannan hadisi al-mawdu'at nashi akwai wasu hadisai da yawa hukuncin mawdu'aina amma daga baya an fi gano cewa an yi mai gare gare ya sasu ya yi na ko bai gama bincike ba ya ce mawdu'aina sai mu ce i eh, lalle haka akwai wannan magana amma wani hadisi bai ciki na cikin hadisin da an ka mai an ka ce nan kan kai daidai lalle wanga mawdu'i na ƙarya ta zuke ta mallita a fahimci wannan an gane wannan sai ce wa laysa fihi hadithun sabitun ga magana cewa an wa manzo manzo sallallahu alaihi ya zo da kaciya ce da yankan TV ba wani hadisi tabbatacce babu an fahimci wannan sannan kuma abin ban mamaki wa laysa hadha min wannan bai cikin khususiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam in kana ganin wa'ahi mutum da kaciya zo da kaciya tai da kaciya an hai ba kusu ba wani abu gwazon gwale na ba ba wani gwazon gwale na ba ga sunan malam zai faɗa mana wasu daga ciki waɗanda ma hatta da lokaci da shi min kaimul jawziya ayin wasu abokai ne da kaciya an kahe su imamu ahmad can kamun shi min kaimul jawziya an tambayi wani game da akar maka Allah alga ta malam wani makwacci na an hemma yaro ne ba kaciya to Allah hutar da shi Allah wuta sai da wa yaro da yana yakin ki ba shi nan ba eh shin shago wannan akwai fatwa in kana karatu a bangaren fiqhu ni a hukuncin wanda an ka hada katiya malamin sai maganganu da yawa game da waɗannan cewa shi idan kaciyar ta zan daidai wurin gaban nan da aka mai kaciya ka yankewa haka ta zo da shi kenan ba a sai mai ta mai koyi ba idan kuma bata kai ba to akwai wadda kila ko da ba a taba ta ba tana iya wata ta dan nade ta dan nade ta jayi ba sai an yi ba amma in haga cewa girma ne dan ƙara girma kace bata zan kace ba fatan na iya na dan ƙara zazzalowa wannan ana iya yin mai saki mai kace amma lamba zai magana cikin littattafan fiqh da yawa amma abin ka da mamaki waɗanda karatun lawani da sani waɗanda cikin su akwai waɗanga maganganu kuma a lokaci guda in sun kare ki ɗeran maulidi sai su ce kuma ba an haifa kaciya kuma su ga suna ta karantawa da fatawai da ni da ni wanda zamani wani an wani ba kaciya ga wani malami ya ba da fatawar kaza kaza a lokaci guda kuma ce kaciya rashin tahowa da kaciya tahowa a yi ma kaciya wata mu'ujiza ta ko wata karama ta ina fatan mu fahimci wannan kaciya ko rashin kaciya ba mu'ujiza take ba rashin mu'ujiza kila an fahimta shin to dakata inda ka tahowa da kaciya alama annataka ta annabi ibrahim alayhi salamu a hadisin bukhari shekara nawa gari yayi kai kaciya shekara 80 yana da shekara 80 annabi sallallahu alaihi Allah madaukin sarki ya umurci annabi ibrahim shi kaciya yayi kaciya bil qadum da gizago abin nan yajja yadda shekara 80 wannan hadisi tabbatacce hadisin hadisin bukhari annabi isa alaihi salamu an yi mai kaciya an haife shi da shekaru da da wasu shekaru an yi mai kaciya annabi isa alaihi salamu annabi isa an yi mai kaciya annabi ibrahim an yi mai kaciya annaba da yawa an ambata cewa cikin tarihin su ai musu kaciyoyi bayan girman su kila ko kuma ya zan tun suna yara kamar dai annabi ibrahim alaihi salamu kaga bayan girma ne na to tun daga ko annabi ibrahim duk wanda an ka aiko annabin da aka aiko ko a yi yana yaro ko in ya girma shi ne an harhai cikin kawai waɗanda ba su da addini yanzu shi Allah mai sai annabi manzo shi ko Allah mai wahayi shi kenan ya kaciya ko ya girma to kaga shi kenan inda tahowa da kaciya a heka da kaciya shi alama na annabi kake in baka zo da kaciya ba annabi kake ba to ya isa da waɗancan an fahimta ka abin da zai ma ƙara rugar da kai ibnu sayyadin an san ibnu sayyadin ko wanda muka taɓa ba labari ne a kitabut tauhidi wannan da yace wannan da aka zato hatta da sahabbai kai ba ma sahabbai ba hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da dan samu shubha anya ba shi ad-dujjal ba ina jin kun tuno da kissar tashi ibn sayyad abdullah ibn sayyad wani yaro na aka sai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yaro na matashi amma haka wani gashi nan takaddari takaddari shedani shedani sai musulunta ba sai ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaura shi yasa ba a jera cikin sahabbai ba kakka ce shi to kaji mun ce akwai sahabbai marasa hankali to kaji shi ma ya faɗi ba sahabi na ba ibnu ibnu ibnu ah, ibnu sayyad ba ma sahabi na ba ya musulunta ba wuce manzo sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam hasali ma yaro na teenager dan sha wani abu na yanzu yana dan takura manzo sallallahu alaihi wasallam ga jahilai in manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu na mu'jiza ko wani abu shi ko mai sihiri na dabaru gare sai to ce oh, ko ni ba ɗan wannan imuna kaza ibnu sayyad sai yayi sai yayi yanzu in kacce mai yaddi mai kacce mai ka san inda adaban mamaki in yayi wani abu kace shi da sihiri na ko ce mai mini ciwo gidanmu sai ce ma kaza kace kuma kana rantsa da Allah shi na kace kaga an samu jarabawa sai ce kaza saboda ni hakka ya san gaibi shedani aljani a tare da shi shidani aljin dama shidani ai duk wanda ka wada ma boka ba shidani aljin ka wada mai ba hmm shidani aljin na shidani aljin nan da ko shidan bai san gani ba shidani aljin a tare da kai lokacin da ka cire ta wada ma ibnu sayyadi ko ko yana da alaka da aljannu in ka ce mai faɗa ma sai shi tute ka dawo ka ce kadda in yayi wani saddabaru sai aljani ya taho sai ya tambayi sai a ce to ina aljanin da kaza kaza sai a gano sai a ce wa sadda lokaci kaza sai a ce na sai a ce ya sai a ce ya san gani ko bai san gaibi mun san dai wannan matsalar kai sai da manzo sallallahu alaihi wata rana ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai ne ya ibnu sayyad ya bashi mamaki ibnu sayyad ya ce muhammadu wa ni fa duk abin da haka yana iyawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to minin yanzu na nasa wani abu cikin zuciyata minin nasa na nasa wani abu minin nasa yace duk duk duk sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ƙaryakka ƙaryakka makin Allah ƙaryakka wa kaina ina ya so ya faɗi amma ina kila mala'ike shaƙe mai waya amma ni manzo sallallahu alaihi wasallam ya nasa dukhan annabi ya nasa dukhan sai ce dukh dukh sai bai isuwa ba ashe kila ya taso ya faɗi ko ya ce ƙaryakka mai hakin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma abin yana ɗarkita shi ga anya ba ibnu sayyadin ga addajal ba ko Umar bin Khattab ya ce ya Rasulullahi ka bari in kashe shi tun da wuri. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaba Umar ai in shi na din in dai shi zai zama dajjal baka ya kashe shi tunda Allah ya ce sai an yi shi baka ya kashe shi duk wanda kai baka ya kashe shi in ko ba shi na addal jam'in na ainihin kakkasai ka ɗauki alhaki ne ka ɗauki alhaki tun ba shi na addal ba sai daga baya dai wahayi ya zo manzo sallallahu wasallam ba wahayin qur'ani ba wannan wahayi da mala'iki ka tahowa ya faɗa mai ya faɗa mai cewa wannan ba shi addal ba wannan kawai wani ɗan taƙadari na wanda ibilisai na hawan kai shi ɗaya na taƙadari ɗaya na shi yasa manzo sallallahu sallam daga baya ya bada hukuncin ba shine ba amma maganganu ya wasu maganganu da yawa ga dajjal ga ga ibnu sayyad ga irin haka nan Allah da iko ne ibnu sayyad ba manzo sallallahu alaihi ya rasu kuma sai musulunta ya shiga musulunci Allah ya ce laisa laka min al-amri al-amri babu da baka wannan wani al'amari ne na ubangiji baka da damar ka ce wallahi Allah bai sa wani aljanna ko wallahi wani bai musulunta ko wallahi wani bai gyaruwa nabi sallallahu alaihi wasallam ma wannan abu ta dan taba faruwa ya ji wasu inda shi adda iko da ya kai su wuta ko ko da ya hana su musulunta su mutu kafirai Allah ce ba al'amari naka ba ba naka bane duka akwai wasu abubuwa da Allah ya tanadi ga al'amari manzo sallallahu alaihi wasallam sai ba mu labarin cewa dajjal na nan tahe gawa da zai gawa da zai gawa da zai sannan kuma aka koma ƙara samun hadisin tamimu dari na hadisin jassasa kun san shi annabi ya ji daɗin hadisin kuma ya tabbatar da labarin kuma ya tabbatar da lallai dajjal bai ma cikin jaziratul arabi hazali ɗaya yana kai can wani wuri wanda masu science na yanzu suna cewa ba mu da triangle can wani nanashin can cikin wata wani gurbi na can cikin america ko haka da sun kai da rasa hadisin haka sun kace can wurin yake don can aka samu irin wannan hadari a yayin da sun kace a ba ba jal a wurin ba iblis a wurin su ko can sun ka a ibliso na a wurin shi inda dajjal yake suka ce yana iran ne asbahan wasu wurin ala kulli halin wannan sai mun zo kai ne kan mujahadin surutu ibnu sayyid daga baya musulunta ya zan tabi'i wata ramina tahiya da abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yace sai sai ibnu sayyid yace abdullahi bin mas'ud wallahi ni ga mutane suna jin tsoro na kowa gudu na ya kai saboda maganganun da annabi ya rinka faɗi game da ni kuma lokacin yana faɗin su nima Allah lokacin ina da kurciya in ban da wayo abin na shanin kai amma har yanzu wasu mutane ba su bacce min da ba har yanzu abin na kona min rai sai abdullahi na suɗa Abu Sa'id al-Khudri ko Abu Sa'id al-Khudri ba abdullahi na suɗa Abu Sa'id al-Khudri sai ce sai ni ji tausayi ne ya ba ni tausayi ne yace shin ba in tambaye ka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dajjal bai shiga makka ba ce kwarai yace ba ce bai shiga madina yace kware yace yanzu ina ne fito yace madina ina za yace makka ba dajjal manzo Allah yace dajjal bai da iya ba yace lalle yace to ina da mata kuma ka san na haihu ina da iya yace Abu Sa'id yace sai da ibn Sayyad ya ban tausai tace wallahi ba ni dajjal ba amma wallahi na san shi yace a ah. yace tabballaka yace har na ji tausayi ne har na ji kai na ya so mu rungumi juna na ji sai ne sai ni yace ya san shi ya san inda yake yace sai na fara zuɗuru zuɗuru yace ran nan muna tafiya mun kwana wuri wuri sai ya doku kaya ne yace abu sai yace yace mu gami kayan mu wuri guda dan guzurin mu yace ni kiyarda <laughs> yace to ko dai bai san bai ashi adda amma yace ya san inda dajjal yake suna da alaka Zaka ne mutane sun kai ta gudun sun kai ta gudun ibn sayari Misa nake zan son faɗa muku abinda ka son faɗa muku da kaciya an kaya da kaciya an kaya Ibn sayyadi in dai wani alfahari na wani nubuwa ta to kaya da Ibn sayyadi annabi na wanda ma aka tuhumar da da katiya an kai shi da yankakken cibi da ido guda i da ido guda kuma hadisi ingantacce ibnu abi shayba ya ruwaito shi bi sanadin sahihin daga ummu salama ita ka fadin manzo sallallahu ita ka fadin wannan tace an haihi ibnu sayyadan da katiya ce hadisi ya saki hitowa a cikin musannaf na abdul razzaq hadisi ingantacce daga umar ibn zubair yace an haihi da katiya ce da ido guda alamar dajjal kenan to an haihi da kaciya wai sun nake mu gane cewa haihuwa da kaciya ba wani gwazon gware ba ba yabon annabi na ba in kace ayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kaciya ba kai koyi ba ibnu siyad ma da kaciya an kai yayi a fahimci wannan sosai to saboda haka ba wani gwazon gwari na ba ga wasu mutane nan malam zai hada muna da kaciya aka yi su Allah ga malam bismillah ci gaba كان الختان إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد لأن الحشفة تغلو وكلما وليس هذا من خواصي wannan bai cikin abubuwan da aka cewa manzo ya bantu da su fa inna kaseeran minan nas saboda mafi yawa daga cikin mutane a duniya nan yuladu maktuna ana haihuwa wasu da yawa da kuidin su an yi ta haka wa qala al-maimuni maimuni al-madri imam ahmad na yace qultu li abi abdullah na ce ma abu abdullah imam ahmad kenan yace mas'alatu ala gafar ta malan ga wata mas'ala fi'iltu anha an ka tambaye ni game da ita ni al-madri ni jiban ibada amsa ni zo in tambayi ka ala gafar ta malan khattan wani mai kaciya ne wanzamina khatana sabiyan da yawa wani yaro kaciya falam yastaqsi sai an kasa matsala bai kace lobar duka ba kila gaggawa ko bai iya ba sai dan kace sai ta zo rabi da rabi bai isuwa ba shin ya yi hukunci ya za a yi kale yace idza kana al-khitanu jawaza nisfa al-hashafa idan dai wannan kaciyar da ya kace ta tsallake rabin kan al'aurarsa kan zakarinsa to ta ci rabi an gane ai fata wanda ya cire ta ci rai to idan ya kai haka nan ila fauk har zuwa wannan gabat wannan yankin ta kaciyar to in ya kai haka nan la yu'id ba ba sai ya maimaita wani yanka ba ba sai an koma ja wannan lubba ba a sake a batta haka nan don komi yace li annal hashafata saboda wannan fatar ta bisa kaciya ta bisa al'aura ta galuzu za ta rinka dan kauri ina girma tana dan kauri to wa kullu ma galuba da duk tayi kauri irtafa al-khitanu za ta rinka yankwanewa tana janyewa shi ko kan al'aurat kan zakarin zai kara fitowa daga nan kaɗan kaɗan zuwa lokaci sai ga kan ɗin ya fito gaba ɗaya a fahimci wannan wannan fatawa ce ta fiqh ya ka bashi hukunci na sai yace ni sai shi malamin yan eh, sai shi a ah, ɗalibin yace, yace to fa amma idza kana al-khitan shi malami shi imamu ahmad fa amma idza kana al-khitan duna amma in kaciyar da an kai wannan lobar da ya kace bai kace ko rabin ta ta kai rabi ba dan kan zakarin ka dan fito an haga nai to fa kuntu ara an yu'ida ni kan wagani inji imamu ahmad ana wagani a maida a maida a sakin wani kuido qultu sai ni ce dalibin sai ni ce ta malam sake wani kaciya akwai ciwo fa wa kad yukhafu alaihim al'ada ana tsoron wakili an kai mai kace jini yake tsayi karshe kuma a samu matsala ta zubar jini ko rayuwar shi qala sai imam amr shi to la adari ban da ilimin wannan ban san da wannan ba amma dai ina ganin da tunda ba a mai kace a sake kaciya kaga kaga kaga kaga gaskiya saboda irin wannan kan kila a kai da ahalin abin kila masu likitoci kuku bangaren masu wannan su ka iya a binciken cewa ana iya kace ba a samu matsala ba in sun ga cewa ana iya sai a yi fatawa ta mu muka magana sun makalari to ga abin da muka sun ya kama yau ga magana ya ce shi ɗalibin ya ce sannan sai malamin nawa ya ce imam ahmad ya ce fa'in na bari ba ka wani labari fa'in na hahuna rajulan nan makwacci na akwai wani mutum lahu waladun eh wani lahu wulida lahu Ibnu ko na haka yasa shi a inna hahuna rajulan lahu waladun Ibnu maktunun haka na yasa ko ehe fa inna hahuna rajulan lahu waladun sai ce ibnun mahatumun ni haka na rajulan lahu sai an ka ce rajulan lahu sai a ce wulida to lahu amma akwai mai nuska irin tawa yace fa inna hahuna nan makwacci na rajulan akwai wani mutum wule da lahu wannan ku yasa ko wule da lahu an haihon masa ibinu wani da maktunun da maktunun da kaciya yace nan ma an yi haka nan faga tammale zalika wai sai kawo bakin ciki kamman shi da bakin ciki sosai wata musiba ta samu da kaciya a kila wani ana cewa shi ko aljanina ehe fa qultu lahu sai imam ya ce sai ni ce mashi idan kana Allahu qad kafaka almu'na idan Allah doke ma wahala ta sayan yuka ko biyan wanzami fa magan muka biya sun yi annabin take Allah ya sauƙaƙe ma lahiya lau in ta haɗu kaga na kasa ta abinda malam ka sun ya ce mana har Imam Ahmad zamani ne a babacci ne yana da wannan a han mai da kashiya wa haddathani sahibuna ibn qayyim yace abokinmu Abu Abdullahi Muhammad bin Usman al-Khalili ya ba mu labari baka don ka san shi al-muhaddisi bi baitul maqdis shi ka bada hadisi a baitul muqaddas shi ka karantar da hadisi a wannan masallacin annahu wulida kadhalika haka an ka yahe da kaciya shi da kai ne ka bani labari yace ai lokacin da an kai da kaciya an faɗa mai ciya ba ba ai mai kaciya ba uwaye ne sun ce mai da kaciya an ka yahe sana shi abu common na wa anna ahlahu mutane ne iyali ne uwaye ne da sauran gwaggira da kawo raɗin shi lam yakhatiluhu ba su mai kaciya ba wannan su ya kulu yace to an saba da wani har mutane sun kasance suna cewa liman wuli da kazalika duk wanda an kafa da kaciya tai to ce hul qamar wata ya mai kaciya wata ya mai kaciya yace to wannan wa hada na khurafati wannan ya cikin soke buru suna su ƙarya ta wagga amma dai ana hawa mutum da kaciya amma cewa wata to wannan ba daidai take ba mun fahimci wannan alqaulu Sani to zance na biyu mallan karanta mana alqaulu sani annahu عند صحه حليما القول الثالث القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمد قال أبو عمر بن عبد البر القول الثالث أن نبي وانا ذي كورو annahu hutina sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa an wa manzo sallallahu alaihi kaciya yawma shaqqa qalbahu al mala'ikatu ranar da mala'iku sun ka tsage zuciyar manzo sallallahu alaihi suka yi mai wanka wannan mun san hadisin ai wani hadisi ingantaccen hadisi na hadisi na ingantacce shahararre na an wa manzo sallallahu alaihi wasallam wankin zuciya malamai suna abin da su malamai suka magana shin sau nawa wasu na cewa sau ɗaya wasu na cewa sau biyu amma ya fi inganci a ce sau biyu don duk hadisan sun zo da bayanai dalla dalla wanda lalle lalle babu hanyar zaka ce illa ka ce sau biyu hadisi na farko sananne wanda an kama zo sallah lokacin da yana wajen halima wannan wanda ta dare shi na dan jariri ko ko yana dan ba jariri ba yana dan matashi dudu bai wuce shekara hudu ba sannan yana ɗan fita da yara yan yannai ne da sauransu yannai ne na shamman malika magana yannai na shamman da sauransu daji kaza ran nan sai ga sun kashe ko da gudu suka ce kaza kaza ka faru mun san wannan kissa zamu kai gare ta ban san ambata ta yanzu suka kada manzo sallallahu alaihi mala'iku guda biyu na suka kwantar da manzo sallallahu suka fati mai ciki suka fidda rabon shaidan habbu shaidan da aka cewa suka wanki mai suka zo da ruwa cikin tasa suka wanki mai suka auna shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da halittu aka aza shi ga ɗayan sikeli aka aza halittu ga ɗayan sikeli daga mutum ɗaya mutum biyu ana annabi na rinjaya mutum ɗari annabi rinjaya mutum dubu annabi rinjaya sai mala'iku guda ce kai bari in ka auna da mutanen duniya da su yarin jayi su to a wannan ɗin a wannan ɗin wanda wankan da an kai mai abin da ya zo ga hadisai ingantattu a tirmidhi da sa ibnu majah da duk sauran sahabban nan goma sha da sun karatu hadisin duka sun faɗi haka an ba su faɗi kaciya ba a kula ba su faɗi kaciya ba sai ta sai ta wani hadisi gashi nan daga Muhammad ibn Abdullahi al ya yace daga Abdurrahman ibn Uyayna al-Basri sannan yace daga Ali ibn Muhammad as-Salami al-Madaini yace daga Maslama ibn muharibin ibn Salam ibn Ziyadin az-Ziyadi daga babansa Muharib kenan daga Abubakar ta sahabin manzo sallallahu Abu Bakara yace inna Jibrila khatana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tahara qalbahu jibrilu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaciya lokacin da ya tsalkake zuciya ta yi wancan lokacin da yana wajen wajen wajen wa wajen halimatu sa'diya lokacin da ya dan shekara hudu kaga kauli na farko ya zo da kaciya kauli na biyu dan shekara hudu ko kuma jibrilu da kai ne mai kaciya wannan hadisi imamu dabrani ya rawaito shi a cikin mu'jamul awsat shi abu nu'aym ya rawaito shi a cikin dalailu ibnu asakir ya yi shi ma a cikin tarihu dimashqa dabran ya yace wannan magana la yanga sanadin ga gare ta duk duniya wanda ya kawo ta abdurrahman din shi ya kadaito da ita abdurrahman ibn uyayna eh, abdurrahman ibn uyayna yace eh, wannan hadisi wa hadha isnadun muslimun wannan isnadi na mai duhu isnadi na baki kirin ma bainal hafiz al-hadrami wa abubakara duhu ne baki nai tsakanin Muhammad ibn Abdullahi al-Hadarani shi wannan alhafizu na mutumin kware na mallamin hadisi na fiƙa na tsakani nai da tsakanin wa abubakar as sahabin annabi sallallahu alaihi cikin hadisin su ɗaya zaka ce da su ɗaya na kwarai tsakiyar nan duhu yace ni yace julluhum la yu'rafuna kai ma mahiyawansu ba san ko suwa ne ba sunan su ɗaya an kajiya in dai kaddiba gashi nan abdurrahi bin uyayna al-basri majhul la yu'rafu sannan maslamatu ibnu muharib ibnu ibnu salami ibnu ziyad yace majhul la yu'rafu sannan abuhu baba ne muharibu ibnu salami ibnu ziyad yace la yu'rafu dama ce an kai an maslamatu ibnu muharibi sai an kai an abihi abihi muharibu da maslamatu da baba ne muharibu sannan da Abdurrahman ibn Uyayna al-Basri dukkan wadanga dukkan su majhuluna na hadisin bai tabbata ba kidan fahimci wannan hasali ma Muhammad Nasiruddin Albani cewa ya game da wannan sanadi in ba Muhammad bin Abdullahi al-Hadar na farko ba ba Abubakar as-Saqafi babu na kai gida babu na kai gida kidan fahimta wannan shi yazo da wannan hadisi shi ma hadisin ya waye gari ƙaryata an fahimci wannan sosai Allah ya ji kan sanyu'i rahimahullahu ta'ala sai yana da abubuwa da yawa waɗanda suka ba malaman hadisi takaici da mamaki sai i hafizina ina nuhin na hadisi an ka ce hafizu shine man kana ma ya'rifu akasar min ma la ya'rifu abinda ya sani ya abin abinda bai sani ba yawa cikin haraka hadisi ka san ku a ce abinda ka sani yahi abinda baka sani ba yawa to ka kai wani suna cewa wasu na cewa da hadisi dubu goma sha biyu wasu na dai kawo manganu da yawa yan ka dai ce hafizu wani ya gona wanda an kai ma ka kai kul ka kai kul ba a cewa duka ka san komai kuma ya san rijalu amma sayudi wani lokaci maganan nan da malamai ka faɗi na baya gare ka ibul lailila ka san in ka ce cikin dare kana haki kana cewa komai kana ai kwasuwa imam sayudi zai ce waɗanga wanga wane makareci na ya ce wancan wani cikin wani ta ya ce wane makareci na cikin wani ya ce wane ba a karba hadisin cikin wani ya ce wane abu kana hadisin wata rana in ya gangaro sai ya kwaso wannan hadisi ya baka a matsayin hujja kila fahimta shi yasa ya samu ɗin tuba tubi amma malamai sun bashi uzuri da suka bashi saboda ni saboda imam sayu'i saboda hibbu ne duk abin da yake rubuta ba yanzu bai ba ba na kalu yake ba rubuta ɗaya kai lutu wannan duk magabata mafi yau haka suke haka sayu'i yake haka ibn taymiya yake haka ibn qayyim yake duk wasu malamai haka suke na da bare akan irin su bukhari su muslim su imamu ahmad su waɗanda haka suke to inda sun ka samu sa'a su waɗancan an samu sa'a Allah ya tsare su saboda kira ko wata hikima don za su girka addinin shi ko sai ko da yato hadini ya gama ya gama ya gama cika kawai ko da da shi ko babu hadisin ya cika kuma an gama komai to sai zan hadisi yi ya, ya soke can ya inganta can an samu hadisan da yake cewa maudu'aina na ƙarya nan. a wani wuri yake sahihaina shi yasa sayuɗi ya samu kurakurai da yawa a wasu wurare abinda sani ambata shi yana daga cikin abin da ya samu kuri a nan a cikin alkhasa'isu na shi littafin tarihi na ya kawo wannan hadisi na cewa ne na cewa jibiru yawa manzo sallallahu wasallam kuidu ko kaciya lokacin da ya mai shakku ya tsaje zuciya ta sai ya kawo hadisin kuma sai ya ce wasahahu ad-diya'u fil mukhtara kuma ya gumetta ya yace mai mai abyaul maqdisi ya inganta shi a cikin muktar nashi muktar ba muktar wangana ahmad hashimi huwa muktar na abyaul maqdisi kuma yayi shiru cewa mi cewa ya amince shi yasa ya samu matsala da yawa wajen bangaren tarihi saboda ni saboda in azarbaɗi ko ko in son manzo sallah sallan ya bunkuro shi a fahimta sosai kamar yadda kamunai ibnu taymiya yakan ce musu haka nan yace son manzo sallah sallan ka rufe musu idanu sai su da abin da bai tabbata ba kila an fahimta ganin girman manzo sallah sallah sai ya za yana son ya kamba ma manzo sallah sallah sai ya kawo abin da bai tabbata ba shi yasa mun ka samu sayudi yana cikin wanda suka ce an wa jibril ya wa manzo sallah sallah na faɗi haka saboda kakka zo garan maulidi wani ya tashi cikin maulidi ya ce sayudi ya ce ka rikice ka ce kuma sayudi ka san sayudi ko ba haka ba kure na sayudi yayi Allah shi ji kai ne ya yi tuba tuɓi da yawa wajen tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam kafin manta hadisan da muka ce an yi inuwa an yi kaza an yi kaza duk ya inganta su ka hata da hadisin kwayan kurciya cikin kogo lokacin da an kabe manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ko kaga ya inganta waɗannan waɗannan duk labarai na ko duk ya inganta su da hujjoji da mi da mi da mi ko hadisai inganta duk abin ga duk ya ta bubbuge su Allah ya shiga harta mashi saboda haka a cikin khasa'is ya ce wannan hadisi yana da abin ya tabbata amma hadisin duhu ne ya yawa hasali ma a Muhammad bin Albani da ya zo wannan gabar yana su magana ga sun ce Allah shiga harta masa hudi kamar bai karanci zadu ba zadun ma'adi ce kamar bai karanci zadun ma'adi ba gashi mai zadu yana cewa wa laisa fihi hadithun sabitun ko ba haka yace ba sannan kuma gashi da ya kawo hadisin yace waru ya fi zalika hadithun la yasihu yace kamar bai karanta ba sannan kuma kamar bai fahimci abin da ibnu asakir ya ce ba game da shi wanga hadisi kamar bai fahimci abin da ibnu hibban ya ce ba ya ce isnadu hadhal hadisi muzlimun kuma waɗancan duk su ne hujja a kiyaye sosai saboda haka wannan abin ya abin nan imamu hakimu Allah ya ji kainai Allah shi gafarta mai shi ma ya irin wannan tuba tubi shi ma ya ce mi ya ce a cikin mustadrak nashi ya ambata ya ce a an haihi manzo sallallahu sallam da kaciya yace hmm, cewa yi wa qad tawatara annahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da makatunan. sai ce tawatara abun sai sun zo rututu a haihi manzo sallallahu sallam da kaciya sai ya shuru. imamu zahabi da ya zo talhisin mustadrak ya yi samari nashi sai ya ce mai sai ya ce wurin ya ce ma a alamu sihatahu ma a alamu sihatahu bal hatta ya ce ko a ce ma ingantacce na ban sani ba bale ma a ce mutawatiri na ko a ce ingantacce na ya ma inganta ban san da wannan ba bale a ce mai mutawatiri ibnu Kathirin a cikin albidaya tashi ya hikaitu magana imamu hakimu na cewa ya ce ta ya ce an yi haka nan ce Allah jikan imamu hakimu babu hadisin da ya tabbata game da wannan dazumun ce a al jauzi ya kawo hadisin cewa an wa manzo salafin an zo mai da an zo ya an haye da kaciya ko a cikin wani tahi a cikin mawdu'at nashi ko da kuma ilal nashi ko shi ma sai wata magana wata tabba duniya mamaki ni yace cewa yayi babu wani hadisi da ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallam an haye da kaciya babu shi amma dai da kaciya an kai haka yace ta an ta kila tuba bi hankali ne lokacin da ya faɗi haka nan kamar yadda shafi'i ka cewa in kun ka na faɗi wata magana ta saba mu hadisi fa kad zahaba aqali hankali na kau kila ya zautu kila an fahimta shi yace babu wani hadisi da an kace manzo sallallahu alaihi wasallam an ka hai an babu hadisi yace babu wanda ya inganta sai ce amma dai da kace an ka hai babu shi amma ya tabbata shi to dukan mu kiyaye saboda harka ilimi ta harka karatuna kakka kawo mana wata shubha can ba an wuce ka ce an ce saudi ya ce ka ce an ce ibn asa an ce eh, ah, imamu hakim ya kawo cikin musadarak an ce duka ka kula ba hadisai na ba maganganun suna sayudi magana teta hakim magana teta ibn jawzi magana teta hadisan duk babu ko da'ifi dukan su duk mawdu'aina a fahimci wannan sosai Allah ga ta malam ci gaba ka karanta na gaba yace asani annahu khutina sallallahu alaihi wasallam yawma shakka qalbahu almalaikatu ranar da malaiku sun ka tsage zuciya tai inda zuirihi wajen mai reno ne zu'ir wadda ka renon mutum halimatu halimatu wajen zu'ir nashi halima ka karanta kawai salisu saman lokaci yayi takwas sai ko amma hadisi karatun ya bani mamaki na je zamu yi sai ni kun ka ce mutsalan ko son ni sati na tafe mu dan ba da dan gaba guda hutu na na zadul ma'adi kaɗan da in mun ka gama na khitan wannan bade wannan fasali sai mu karanci littafin da mutane alƙawari na mawaqifu ashiya al-ithna ashariya min as-sufiyya sai ai hakuri a bani dan sati biyu mu dan aje zadu sai mu karanci waɗancan saboda karatun suna da muhimmanci to na yi zaton zan gama khitan to kuma gashi ban gama ba yanzu mu ya shawara mu aje nan sai mu yi a satin mai zuwa mu yi wancan littafin ko ko kuma ba da shawara satin mai zuwa mu yi da khitan din yanzu dai mun kare amma wai sati mai zuwa mi kun ka ba da shawara a yi da khitanu eh to sai sati na sama sai mu yi littafin ko to Allah ya saka mu kowa da alkhairi insha allahu ta'ala jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu